الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رياض الصالحين أنا مثلا جمعة لكي مبارك عند أسعين وذكرم a yau insha Allah za mu darasi na 188 kuma za mu tashi babu nahyi an so al-imarati wa ikhtiyar tark al-wilayat idza lam yata'ayyan alayhi aw yad'u hajatan ilayhi babu nahyi an so al-imara babin da ke hani akan roƙon shugabanci babin da ke hannun gofon shugabanci a ce a baka wani abu na shugabanci wa tsayari tarki bidaya da kuma zafan bari shugabanci shi ya fi a karfi idan mai ta'ayyan alai idan bai ayyana a kanka ba wa bai zama dole sai kai amma in babu mai yi sai kai kenan ya ayyana a kanka dole ne ka karba domin ba za a zauna babu shugabanci ba da oha hajatun ilai ko kuma bukata ba ta kira zuwa gari shi ba ko kuma aw da hajatun ilai ko kuma bukata ta kira zuwa da zai akwai bukatan ka zama shugaban ko sai ka zama ila in ba kai ba ne wani ba zai yi ba ko abu ba zai kyau ba to za ka mana ayoyi da hadisai dai da suke kore mutum daga son shugabanci wanda suke kore mutum daga kudayin shugabanci rashin shugabancin shi ya fi akan kai gara a wani ne ne ya sa magabata gudun abin suke sai ya zama dole babu yadda a lokacin da aka naɗa sai na abubakar bayan ya ce a zaɓi ɗaya daga cikin mutum biyu ko Umar bin al Khattab ko Abu Ubaida an al-Jarrah bai ce a zaɓe ne mutane kuma shi suke so Ina na mara cewa kai ka fi tantan kai ka fi tantan sai suka zaɓe shi daga cin jawaban da ya yi da huduman da ya yi ya ce wallahi ma fa'altullah al'imarata sirran wala alani ya wallahi ban taɓa roƙon Allah ban shugabanci ba ko a sirrance ko a bayyana bai so shugabancin ba bai yi burin sa ba sai dai ya ce ya karɓa ne saboda tsoron fitina ita shi ne a shirin fitina don a lokacin in bai karɓa ba za a iya za a samu fitina da tashin hankali da rarrabuwan kai ya to tsoron fitinan ne ya sa ya karɓa kuma aka sabai suka ce laula abubakar da halakna a nan abubakar ba da mun halakna a nan abubakar ya karɓi shugabancin ba da mun shi ya karɓa ya haɗa kan al'umma wannan shi da yadda zai sa ka karɓi shugabanci in ba karɓa ba za a samu yaƙi yaƙi za a samu fitina za a samu matsaloli na addini amma in ba haka ba magabata ba karɓa قال الله تعالى إمام النووي يقول ونجد تعالى تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين سوره القصص ما من يتي الله تعالى تلك الدار الاخره متشا يتتي جد الله وتوان انت ما اي اشاره تلك دون دوكك من كان جدا شنو جد الله كم wato aljanna ta koyo nuwa da ja'aluha lil ladina la muna sanya ta ne ga wanda baya neman ɗaukaka a bayan ƙasa wanda baya neman shugabanci ko wanda baya girman kai ko wanda baya neman ya nuna shi wani ne a cikin al'umma ko wanda baya zalunci to don shi muka tanadi gidan lahira mai kyau ita ce aljanna wala fasadan kuma baya nufin barna a bayan ƙasa shine duk wani nau'i na sabon Allah daga shirka da manya-manyan zunubai da ƙanana shi ba ruwansa da wani mutum ne mai tsoron Allah mai damu da ya nuna shi kansa wani bane baya jiji da kai da nuna isa wa al'umma babu girman kai babu zalunci babu saƙon Allah saboda shi aka tanadi aljanna isa Allah ya ce ba su lil tafi kyakkyawan karshe wanda za a yi bi shi wanda masu tsoron Allah ne shine karshen ya zama aljanna dama aljanna ta sun kamar yadda Allah ya ce idan lil tafi an tanadi aljanna don masu tsoron Allah da kai kana son aljanna lalle ka zama mai tsoron Allah mai bin abin da Allah ya ce a yi, mai hannuwa daga abin da Allah ya hannu me yi wa Allah abin da yake so bi barin abin da Allah baya so abin da shari'a ta ce ta yarda da shi kai wanda ta ce ba ta yarda da shi ba ka bari to wayannan su ne suke samun wato ainihin lahira ko gida mai kyau a lahira galibi shugabanni a zalumai galibi shugabanni masu girman kai ne galibin shugabanni masu nuna isa ne masu kama karya ne masu nuna sun fi kowa ne ka ce to janna ba ta su mani sai wanda ya ɗauki shugabancin a matsayin jarrabawa Allah ya jarrabe shi ya yi tawazu ya yi kankan da kai ya nuna shi ba komi ba ne adalci yake son ya yi da kula da maslahar rayuwar al'umma da kuma kula da maslahar addininsu wannan shi ne wanda zai kai labari shi wanda zai iya adalci a cikin shugabancinsa wanda babu zalunci idan mutum ya ji tsoron Allah a cikin shugabancinsa to ubangiji subhanahu wata'ala yana kai shi matsayi na kololuwa rana kiyama hadisin mutum bakwai wanda Allah yake sa a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita akwai al-adil shugaba adali shi a inuwan al'arshi yake duk wahalar da ake sha alkiyama na zufa da rana da cincirin don jama'a da ɓata rai da damuwa shi ba a ciki yana nan inuwan al'arshi sannan haka nan kuma ubangiji tala zai ɗaukaka darajarsa ya tsora shi akan mimbari ya tallata shi ya ɗaga darajarsa ya yi shi a gaban al'umma kamar da ya zo a hadishi al-muqsiduna ala manabira min nurin an yamini rahmani wa fi tadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma walu alladhina wa hukmihim wa ma walu wanda a adalai masu adalci Allah zai tsora su akan mimbari a sama ya tallata su da wa'annan su ne wanda Allah ya ba wa dama ya ba su shugabanci amma ba su zalunci kowa ba Kashi suna da daman su yi zaluncin saboda mulki yana hannunsu da iko amma suka ji tsoron Allah suka yi adalci Allah ya faɗi kyawawan ɗabi'unsu ya ɗaukaka darajarsu a gaban ku na ku adalci a shugabancin da Allah ya ba su da hukuncin da suke da kuma cikin iyalansu saboda haka shugabanci in ka yi abin da ya dace to daraja ce ga mawa gare ka rana biya la yuriduna uluwan fil ard wanda ba sa nufin ɗaukaka a bayan ƙasa suka ce tarafuwan alal halk ba sa nuna isawa halitta ko ta'azuman alai ko suna su wasu ne suna tafiya suna takama suna girman kai kuma babu tajabburan wato kama karya kama karya a hana su haƙƙinsu haƙƙinsu ma ka zo ka kwace musu a zalunci babu yadda suka iya ba sa irin wannan ba sa irin wannan wannan kuma galibi na daga cin siffofin masu mulki in sun samu dama sai dai in suna da tsoron Allah to duka wannan mutum da ya yi ya gama aljanna ba ta saba ba sai ko alahira aka lalube ka ba ka aljanna kana ina kana wuta don gidan biyu ne fariqun fi jannati wa fariqun fi sabil Allah kan yi mutum talala don mai abun da zai har ya gama mulkin sa tun na lahira da Allah ya kama shi inna Allah la yumli lil zalimi hatta aka akhadahu lam yumli Allah ya kan dinkirta wa azzalimi amma in ya kama shi fa ba zai kubuce masa ba mm, kai abun da kake so a lokacin babu sakamako amma nan gaba Allah zai kama ka a duniya ma zai kama ka kafin a je lahira amma so min tabi a duniya kafin a je lahira ina ne yana jiran duk wani azzalimi ithnani yu'ajjiluhum Allah al-baghy wa uqul walidin abu biyu Allah baya barin ma sakamakon sai an je lahira tun a duniya za a fara ɗanɗana mutum shine zalunci da kuma cutar da iyaye duk wanda baya kyautata iyayensa tun a duniya Allah zai kwashe masa albarka haka kuma wanda yake zaluntan mu da yake shugaban Allah ya rabe shi wa ma min yadin illa yadu Allah wala zalimun illa sayubla bi zalim babu wani ƙarfi face ƙarfin Allah yana sama da shi babu wani azabi face Allah ya jarrabe shi da wani azabi da kuma ka gama zalunci ka a nan gaba wani azalimi kuma ya zo ya kama ka ka shiga hannunsa shi ma ya zalunce ka Allah ne yake rama wa talakawa zai bar ka wasu dai ba su yi rama amma dai Allah zai jarrabe ka da wanda zai rama musu da za ka shiga hannunsa haka duk abin da wata yake dinga duba gaba ya san me zai faru gobe ba kuma ya dinga tina lahiranka. dinga tina lahira aka ce ba su da barna a bayan ƙasa alfasad abu da ake cewa barna duk wani nau'i na sabon Allah wala fasadan duk mai saba wa Allah to yana ɓata ƙasa don abin da ke gyara duniya shine tauhidi da ibada da da'awa Allah ta'ala idan aka yi shirka to an yi barna a bayan ƙasa zinace zinace duk barna ne saboda mai so suna jawo bala'i a bayan kasa suna jawo masifu da bala'i da fitintinu da tashin hankali da ta'addanci wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muslimin kada ku bata ƙasa bayan ta gyaru dinga lalata duniya bayan ta gyaru me za ku ce lalata ta da shirka da kafirci da munafurci da sabon Allah da abubuwa na manya-manya na haramun dokar ku ɓata ta Allah ya gyara ta da tafi bota Allah kuna masu ƙaunar rahamar da kuna masu tsoron azaban Rahamar Allah kusa take da masu kyautata imanin su da ayyukan amma in ka aka kauce wannan hanya to an shiga cikin wato ainihin musiba aka ce zaharar fasadu fil zabi wal bahri bima kasabat aydina yuziqahum ba'd alladhi 'amilu duk wani bala'i da masifu da ya bayyana a bayan ƙasa saboda sabon Allah da ake ne don Allah ya tantana musu wani bangare na abin da suka yi sakamako wani bangare na abin da suka yi na munanan ayyuka nan ma ba duka ba dan kaɗan ne aka tantana? ma so da aka barna a bayan ƙasa ita take lalata ƙasa domin barnan shugabanni kawai ta isa ta lalata barnan shugabanni kawai don ka shiga cikin talaka ma ga suna su ne ɓarayi su ne 'yan ta'adda su ne mazinata su ne 'yan shaye-shaye su ne masu kwace su ne masu ha'inci su ne azzalumai ba kalan da babu a cikin talakawa haka nan su ma shugabanni to ya kasar za ta gyaru sai talakawa sun gyara shugabanni sun gyara nan ne za ta yi kyau amma ba haka ba ba za ta yi kyau wal aqibatu kikkiawan karshe a nan duniya da lahira duka ita gama mutum yayi nasara ya kikkiawan karshe a nan duniya ya gama da duniya lafiya ya je lahira ya samu sakamako mai kyau wajen mutaƙina na masu tsoron Allah ne tsoron Allah yake da shi ba tsoron Allah to abin ba zai masa kyau ba ƙarshensa ba zai kyau ba kuma bayan ƙarshen ma ba zai kyau ba shi ne lafiya amma mutum yi tsoron Allah shi kenan in tattaqullahi da Allah ko Qur'an yi tsoron Allah Allah nuna maka inda gaskiya kake kafi kuma ya taƙallahi da Allah makarajan Allah ba ka mafita daga dukkan matsalolin da kake ciki yi albarka a rayuwanka saboda kana da kana da tsoron Allah ko za ka masu tsoron Allah su ne masu tsoron azabar Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya ce su yi da barin abin da Allah ya ce su bari duk da kowa zai zama haka da shi kenan da kowa zai zama ka zai tuba daga abin da zai tuba daga laifukan sai koma zuwa ga Allah ta'ala to da Allah ya wadata mu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wai ji allakum anha kuma latar nuna lillahi wa fa to haka in dai aka tuba aka koma ga Allah aka gyara to duk matsalolin mu Allah zai gyara mana shi zai dauke mana damuwai. amma wasu ne suke lala kusan kowa ma mai barnan ne dai barnan wani ta fi sani ta fi wani ta fi ta wani amma galibi mutane masu barna ne kuma ko kai ka gyara idan wanka bai gyara ba masifa sa za ta iya shafar ka wata kofi tinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas ji tsoron fitina in ta zo ba ta samu wanda suka jawo ta suka yi na farko wa an abi sa'idin abdurrahman Bin samura radiyallahu anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abdurrahman Bin samura la tas'al al imarata fa innaka in utikaha an ghairi mas'alatin wa anta alaiha wa in utitaha an mas'alatin mutilta ilaiha وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وخير عن يمينه متفق عليه هنا حديث البخاري ومسلم ويقولش وعن أبي سيدنا أبو سيدي شيني عبد الرحمن بن الصموح إنما أبو سيدي القدوي هنا سعد بن مالك وانت عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ألا ددشي قال إيه؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل اسمه ياكل مني يا عبد الرحمن بن الصموح yace ya abdullahi ya abdurrahman bin sam ya kai abdurrahman bin sam la tas'al al-imarata karka roki shugabanci fa innaka in utitaha an ghairi masalati in an baka ba tare da ka roka ba ko in ta alaiha sai a taimake ka akan sai Allah ya taimake ka abubuwan ka su dinga ta dama kai kwaɗayin abun ba wa in utitaha an in an baka bayan ka roka wucin ka ilaiha sai a mai da ita zuwa gare ka shi ne ma'anar wakilta ilaiha sai ka dogara da kanka wajen gudanar da shugabancin ba ga Allah ba to ba za a taimaka maka ba wa idza halafta ala yamini in ka rantse akan wani rantsuwa fara'aita ghayraha khairan minha ka rantse akan wani abu kace wallahi ba zan yi ba ko wallahi sai ne sai ka gan gairaha wani rantsuwan khairan minha ya fi alheri abinda kace ba za ka yi na sai ka ga yin sai ya fi alheri wa fatil ladhi huwa khairu kai abun da yafi alkhairi din wa kafir an yaminik kai kafara da garantuwa kace wallahi ba za ka taimaki wani ba sai ka kuma taimakon ya fito kai kafara ka taimake shi sai ka samu ladan kafara da kuma ladan taimako wannan hadisi ya fara da nasiha akan shugabanci kar ka roki shugabanci in ka roka in ba sun an baka ba tare da ka roƙa ba sai Allah ya taimake ka in kuma roƙa kai sai a barka da wayonka shi ne ma nan wucin ta ile ba ka so a'a ni ba na so ba na shi haka ba ka ko sai ka roƙi Allah ta'ala ya taimake ka sai Allah ya taimake amma ina ma so kake yi so kake kana da wata manufa kafin a baka ko da haka wannan manufan ita kake son ka tabbatar ka barka da wayonka sai ka je ka lalace wannan ita ce babbar masifan da ta same mu a yanzu a wannan zamani ɗalibin wanda ka gan shi a kan shugabanci to roƙo ne ba ma roƙon ba nema yi ba ma nema kawai ba ku tashi yi ba wannan kawai ba ma da dukiyarsa ya saya sai ya fitar da dukiyarsa ya ba wannan ya sayi wannan ya ba wannan ya komi sai ka ba da kuɗi ba to yanzu za ka yi adalci ina mutum zai adalci duk abin da ka kashe nan sai ka mai da shi sai kasuwanci ne kawai ka zuba jari Tana neman ma riba bayan ka miyar ma sai ka ci riba kuma ta kowace hanya ba ki halal ya ki haram tunda ka da daman kai wasu yan dabaru dabaru wanda za ka ɗebi dukiyan al'umma a galibi duk wanda ka ga ya kaɗi nan ya taki nan yana ta kashe kuɗinsa ya shiga nan ya fita a galibi ba adalci zai a ciki ba kawai business ne kawai kasuwanci ne to idan haka kai sai a kyale ka da shugabanci ba abin da za ka iya yi na alheri ba za ka iya riƙe shugabancin yadda ya dace a riƙe a shari'a ba sai a kare ka kaje kai yin abin da saka nan in ko ba ka aka yi aka ce sai kai ka ce a'a ana ja kana ja aka ga kuma kai ne fa ya dace sai ka dace sai ka karba ba wani in ba kai ba ya ayyana maka shine kamar yadda ya zo a bali sai ka karba kai tawagali ga Allah amma ko a wannan in ka san baka cancanta ba kar ka karba ita karba ka karbi wuta bulbul za mu karanta sai. domin baka cancanta ba za ka iya bawa shugabancin haƙƙinsa ba ko da ka in ka san ka cancanta ba hujja ba ne ka ce ainihin nema na aka yi tsawa ba wani hujja ne ko neman ka aka yi man ce ka je ka faɗa wuta za ka faɗa ne ka ce nema na aka yi ko ka faɗa rijiya za ka ce wallahi mutane suka matsa min faɗa rijiyar nan na faɗa ba ka faɗi haka ba. to gara ma ka faɗa rijiyar ya biyu a san ka karɓi shugabanci ba ka cancanci karɓansa ba ka san ba za ka iya bashi ka ba don ka faɗa rijiya duniya nan ila fito da kai ila ka mutu da shi kenan kai abin nan eh, abin da Allah zai baka ladan masifa na faɗawa rijiya in a cikin ruwa kuma ka mutu Allah Allah baka ladan shahada yi shahada amma shugabanci sai ka yadda da wannan sai in ya zama ya ayyana lalle in ba kai in ba akwai damuwa sai ka fi cancanta to sai ka karba domin ka haɗa kan al'umma kai musu abin da ya kamata kuma ban da roƙo ban da roƙo shi roƙo kan ma ka zo kana ta neman a baka kan ma alamar ne baka cancanta ba kamar yadda za mu karanta a hadisi to wannan tsoritarwa ne na karɓar shugabanci ana tsorita mumine da wani ko alƙalanci za a ba shi barin gari ya yake wanda tana shugabanci magabata gudu suke yi in sun san su za a bawa in ya zama dole babu yanda babu yanda kariya amma yanzu mu da kanmu muke nema muke siyama to sai kuma ya ƙara masa da wata nasiha ya ce idan ka rantse a kan wani abu ka ce za ka yi sai rashin yin shi ya shi ya fi to kai ka fara ka ce wallahi sai ka buge shi ko sai ka daure sai ka kuma rashin dukan da daurewan shi ya fi ka je kai kafara ko wallahi ba zan yi ba ba zan taimake ka ba sai kuma kaga taimakon shi ya fi ko taimakon addini ne kaga shi ya fi alkhairi ne dai abun to kaje kai ka yi wato ainihin kafara to mene ne kafaran wato kafara shine ka ciyar da miskine goma kowa mudun nabi ko kuma ka bashi abincin rana da na dare ko kuma ka tufatar da shi ko ka yanta bawa in baka sa ba ka yi azumi ko kamar yadda Allah ta la faɗa cikin suratul ma'idah la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعليل رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم حافظوا أيمانكم حافظوا أيمانكم to da aka ubangiji subhanahu wataala yace ba zai kama ku ba a rantsuwan da kuka yi na lagawu lagawul yamin shine kana hira ka ce wallahi wallahi kaza ka wannan ya riga kama bakinka Allah ba kama ka da wannan badaniya kai ko kuma ka zaci abu kaza ne ka rantsi alhalin sai bayyana ba kaza ba ne ka hango akuya kace wallahi ga kare sai zama sai akuya ne Allah ba zai kama ka da wannan amma zai kama ka da abin uwar da kai da gangan akan ƙarya ita ce yaminul ghamus wato rantsuwa da take dulmiya mutum a wuta ko ta dulmiya cikin sabon ana. babban laifi ne ka sa ba haka bane ka rantsa ka ce haka sannan zai kama ka a rantsuwa da ka kulla a yaminin Shi ne ka ce billahi la ilaha illa huwa zan yi kaza kuma yin kazan alheri ne to in baka yi shi ba Allah sai ya kama ka mana suna cewa man halafa man halafa an yuti Allah falyuti'hu wa man halafa an ya'si Allah fala ya'si wanda ya rantse zai yi wa Allah da yi masa da wanda ya rantse zai sa masa kare sa domin ka rantse ba za ka yi abu ba sai ka yi kafara ta kama ka ko za ka yi sai ba ka yi ba kafara ta kama ka sai Allah ta ce wannan shine ku. rantsuwanku ita kafaran shine ka ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abincin da ake ci a gari tsakatsaki ka san kowane gari da al'adan su ba to tsakatsaki sai ka duba a garin da kake zaune za ka yi kafaran wani abinci suka fice ko ne ko shinkafa masara ce ko shinkafa ko taliya da nama ko ba nama ko shi ƙasa da irin al'adan abincinsu sai ka ciyar da shi gwargwadon wannan mudu ɗanɗayin ɗanyen abinci ne inda mai fene abinci rana da dare ko kuma ka tufatar da shi tufafin da zai ishe shi sallah jiki ne goma ka musu tufafi kaga idan namiji ne dole sai abin nan jallabiya kenan ko ko riga da ko jamfa da wando wanda za ta rufe har ƙasa gwiwarsa jamfa da wando riga da wando ko kuma jallabiya ba sai jamfa ba ko da haf jamfa ne abin da zai ishe shi sallah ko doguwar riga wannan ya isa in namiji ne in mace ce kuma doguwar riga da da himar da dan kwari abin da zai rufe mata kanta da dan hijabi ko da karami ne hijabi tun da sallah in hijabi ya rufe wuya kawai zai iya yin sallah sai zama amma ba a fita waje da shi doguwar riga mai dogon hannu har ƙasa ko kuma zani da riga da hijabi irin namu na atambar nan zani ta ɗaura shi har ƙasa ta sa irin wannan riga mai gajeren hannun sannan ta sa hijabi har ƙasa wanda zai rufe mata hannun ta shi kenan ya ce ta sanu mutum goma ko kuma ka yanka bawa ko bai ba. in ko mutum bai da halin ɗaya daga cikin wa'innan uku to shine sai azumi kwana uku amma ba a fara azumin sai ne in an rasa wancan Kada ka kana da halin sayar da miskine goma ko tubatar da su sai kai azumi ka fara ka bai ba don gadi mutane sai to kai azumi uku kai ba daidai wani sai in ya gagara ne kamar da bai cin aka ce wanda bai samu ba ba su yamu za ta ya yami sai azumin kwana uku Kada in ka samu kenan ba azumin ba azumin kwana uku dole ne ka ka ciyar da miskine ko ka fatar da su sai ka ce to wannan shi ne kafarar rantsuwan in kun rantse na a sai mutu ya rantse ba zai abu ba akwai mafita to da haka akwai wanda suke ɗaukar rantsuwa a bisa hujja na ba za su yi wani abu na alkhairi ba ko ba za su yi yafiya ba wanda shi ne ka ce an yi na riga na rantse wallahi ba zai an yi aiki ka ce ba zan yi ba sai ka yi kafara kuma kai don zan suna ya ce wa Abdurrahman bin Samura yace idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fati alladhi huwa khayr wa khaffi an yamin in karanta akan Abu Baraka ba sai kaga yin yafi to kai ka fara kai shi yafi kuma yazo an hadisi manzo sa ce wallahi la ahlifu ala yamini fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khayr yace wallahi bazan rinkuwa akan wani abu ba kuma in ga saɓanin hakan ya fi alkhairi fate na yi rantsuwa kuma na yi wancan abu ai na yi kafara na yi wancan abu shi ne abin da ya kamata karka sanya rantsuwa a matsayin hujja na ba za ka yi aikin alkhairi ba wasu ana fama da su ai na riga na rantsi wallahi na an gama ai na rantsi a ko ka rantsi akwai mafita shi ne kafara kafarar lada kuma wancan abin da za ka yi shi ma za ka samu za ka samu lada hadisi na gaba wani abi zarrin رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليتين رواه مسلم ما مسلم يرويته وانا حديثي yace wa abi zarrin daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu Allah ya tada shi kale shi قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر كما يأتي مني يا أبا ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا إناك كان دروني وإني أحب لك ما أحب لنفسي إنا صومك أبن نكي سوى كينا لا تأمرن على اثنين kada ka yi shugabanci ko da akan mutum biyu wala tawallayanna mal yatimin kada ka jibinci dukiyar maraya kar ka rike dukiyar maraya a nan sababin faɗa masa kamar yadda za mu karanta a jisun da shi ya nema ya nema za su mai ba su shugabanci ne ya za ta ta amido ni ka ɗan ba ni shugabanci mai ya rasu da za wani ɓangare na shugabanci to shi ne hana ki saboda sanin halinsa ka sai yanzu in ka zama shugaban ƙasa kuma a kowanne suke neman mai shugabanci a wurinka ko minista ko wani abu ko wani darakta na wani wuri to irin wannan mutum zai roƙa to kai shugaba in kai kai adali ne kana ka san me za ta in kaga bai jintanta ba ko imaninsa ne bai kai ba ko ƙarfinsa da kazar-kazar ɗinsa ba zai iya yi ba ko amanarsa ba za ta yi ba ko ba da ilimi akan abun karka ba shi shugabanci karka ba shi to da haka sai ka ce haka ah, haƙura wannan wannan abun bai cancanta ba ka da ilimi akan abun ko kuma ba ka da amana ba za ka iya riƙe abun ba abinda za mu karanta a hadisai na gaba ko kuma ba ka da ƙarfi da za ka iya abu ƙarfinka da kazar-kazar ɗinka ba na shugabanci ba ne ba za ka iya ba za ka iya ba wa talaka haƙƙinsu ba ko da kana so abin zai fi ƙarfinka sai a ce karka karɓa ai ubangiji ta za ta inna khaira man istajarta alqawiyul amin inna khaira man istajarta alqawiyul amin to da ka mafi alkhairin wanda za ka ba wa aiki shine mai karfi kuma amintacce to ko da yana da amanan in bai da karfi ba za a ba shi ba yanzu Abu Zarri ai ba bai da amana wani sahabi ne manzon sa bai da karfi na shugabanci ka samu yana da imani yana da tsoron Allah yana da ilimi amma yana da rauni a shugabanci zai iya ba bai da wannan karfi wani ko yana da ƙarfi da kullum shugabanci amma ba da tsoron Allah da imani da amana da za a iya bashi ba za a bashi ba sai ya cika sharuɗin duka ba shi yasa a nan sai ce masa ya abazarri inni araka za'ifan ya abazarri ni fa ina ga kana da rauni rauni ne rauni daga tsayuwa akan al'amuran shugabanci ba fa ha'inci ko cin amana ba babu sabin da zai zai ha'inci ko ci amana dukkanin su adalai ne amma ga shi kai amintaccen ne amma kuma ka tsufa ko ba ka da lafiya ko haka Allah ya yi ka kai ba mai barazana ba ne a halittanka mai cancanta ka yi kai shugabanci ba saboda in kai ba ka yi ɓarnan ba to na ƙasa da kai su yi in ka ce a yi ba za a yi ba saboda an san kana da rauni amma kai mai gaskiya ne ba za ka yi cuta ba ba za ka yi kamai ba ba za ka yi zalunci ba wanda Allah yake yin son to sai aka ce kar ya karba inni arasa dha'ifa ni ina ga kana da rauni dangane da tsayuwa da abin da ya wajaba a kanka na al'amuran talakawa na kula da maslahan duniyarsu da su to da dole sai kai ne ka kula da maslaha na rayuwa na rayuwarsu walwala wutar lantarki hanya ruwan sha magani asibiti duk abin da zai sauƙaƙe musu rayuwa sannan kuma da addinin su ya zama yana tafiya daidai yadda ake so suna sallah suna azumi suna tauhidi ba shirka a ciki abuwa na sabon Allah duk kaido ka ba a yi sannan ka tantance wannan shugabanci to sai yana da rauni amma inda malamai suka ce raunin nasa ko suka ce shi Abu Zarri ya yayi yawa gudun duniyarsa yayi yawa to idan ya ce zai yi shugabanci za a sha wala ba za a kwaye yin zuwa ga shi an ba shugabanci saboda tsabar gudun duniya su su ba su ci ba ma ballanta na wani ya ce su kansu a cikin wahala suke ga kuma abun a tare ba suna cikin wahala za ka amfani da abun kuma abu ne wanda ya cancanta a bawa wasu su masu dan gida isu walwala ba za su iya barawa ba saboda duniya suna gani ta ai shirme ne kawai bai kamata a yi akwai irin wayannan mutane irin su kwata kwata ba su yi ba su gabanci a zuwa tara musu miliyoyi a ma'aikatansu amma a banza ba a ganin walwala saboda zuzun zuzun ma ana wuce gona da iri a cikin sa'i ana wuce gona da iri da bayan su shiwa cewa gabanni ba ya gabanni masu miƙawa kai karbe kai ma karbe to me ma akwai matsala wani kaza to je a yi je a yi har kuɗin ma'aikatan ya ƙare a nemi ƙari ba wai a cewa an yi an yi wai kuɗi ya rage a mera jikin gwamnati ba hawa mana a wannan zamani a wannan ƙasar a cewa shekara ta ƙare za a ɗebi kuɗi a naira jihun gwamnati wa an gama aikin da za a yi an dai tauye wasu haƙoƙan kawai wanda ya kamata a yi wanda ba a yi to ce sa shugabanci za ka ga wani shi baya ha'inci baya zalunci kuma baya son zalunci amma sai ka ga ya gaza kuma wajen walwala yadda za a sake wa talakawa su ji daɗi su yi walwala to shi ma wannan bai cancanta ba wani kuma a cikin takatsantsan ɗinsa ne da gudun duniyan kan har ya zama yana cutar da talakawan ba iya ba su wakil shi ba ganin abin wani abu ne tun da shi ma irin wannan rayuwar yake yi don ka za ka iya haƙuri da irin wannan rayuwar wani ba zai iya wani kowa da yadda Allah ta'ala yi shi ba wanda ya haramta jin daɗi a duniya kun ma harrama zinata Allah a akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq ba wanda ya haramta ba wanda ya haramta a yi ado ba wanda ya haramta a tidani in ka haramta kanka to Allah ka bar talakawa kuma mai son ya ji daɗi ya ji daɗin sa zai halal mai son ya sa abu mai kyau ya sa abu mai kyau ya yi adonsa da gida da mota da sauransu wani ma sai ya samu wannan ne addinin sa yake yin kyau da kai kuma ka ka rike abubuwa ka rike ka rike so irin wannan duk cancanta in kuma dama mugu ne mugunta ne kawai shi duka ma a raga shi kar ya ji daɗi wani ma kar ya ji daɗi ta wannan azabi ne mace amana ne bai kamata ba ki shugabanci haƙoƙi mutanen ma ba ya son a ba su sai ce maka aiki ma bai ci ba haka waya hana ka ci in dai halal ne hanyoyin ka na halal wa ya hana ka ba wanda ya hana ka to ka zo ka riƙe na mutane ba ka son walwalan jama'a ba ka son mutane su ji daɗi duk mai irin wannan wala ko da wato yana kwana sallah kuma ya wuni azumi na nafila to mugu ne kuma azalumi ibadansa daban wannan babin kuma daban na haƙoƙin talakawa da kula da maslahansu za ka za ba shugaban za ba mutum shugabanci dole a kula da irin wa'annan wa'annan abubuwa ne to shi yasa aka ce a ba za bai karka karba yana da rauni ba za ka iya wa ba za ka iya wa sai yace wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ana kuma daraja ne yace a ba za ina so maka abun da nake so kai kaga wannan dan gata ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da nake so a kaina ina so maka shi to shi yasa ba zan bari kai shugabanci ba saboda zaka samu matsala kuma ba zan so ka shiga matsala ba a sai kana iya hana mutum abin da yake so kuma ya zama gata ka masa soyayya ne ta shi. to wani baya gane ma yana son yayi wani wani aure yake son yayi in ka ce kai ka hango masa wani abu in kai ne ba za ka yi wannan auren ba ka hana shi to sai duka ma kai makiyinsa ne masa wani wata harka yake son ya ta duniya wani dan walwala kace a bai kamata ba shi kuma ya sa ransa abu kai kuma kana so masa abin da kake so a kanka ne akwai abin da ka wanda bai hango ba amma sai ka ka gane ba wani bare saurare ka ba zai abu wani kuma dai haka dai sai daure dai yayi sai daga baya gane a sai akwai abin da wani ya hango a sai gara da bai ba a sai ni alheri ne ma da ban yi wannan abun ba sai yanzu na fahimta ita wala da duk fulani da kake ban gane ba sai yanzu na gane sai daga baya na gane amma kai in kai da kake so masa alkhairin karka sassauta inda akwai abin da ka hango wanda shi idonsa ya rufe bai zai hango ba to sai ka tsaya akan cewa bai kamata ba in kuma ya taurin kai ya je yayi to kai dama ka fita sa ka riga ka riga ka gaya masa to shi yasa yake ina so maka abin da nake so kaina amma kar kai shubanci ba wai ina ƙi maka alkhairi ne. kada kai kada kai sannan sai ya ce la ta'ammaran na ala ya ce kai ko mutum biyu ma kar kai shugabanci ko in ku uku ne ma kar a nada ka kai ne shugaba a duba ka ga karamin shugabanci kenan ce ya mutum biyu kake shugabanta Ya ce kai babu don in ka shugabance su ba za su ji daɗi ba za ka so su zama masu gudun duniya mai tsanani irin naka wanda suka kai ka riga ka walaƙanta duniyan ma kwata-kwata ba wanka da ita baka damu ba ta ranka to su kuma tana ransu in ba su samu dan wani abu na duniya ba za su shiga wani hali wani kwana zai zai bacci wani lalacewa zai da farkar shugabanci don ba kowa ne yake da ra'ayi irin mai irin naka ba to kaga mai shugabanci sai wanda ya san maslahan al'umma wanda ya san cewa to ni fa irin ra'ayin nan na ba ba kowa ne ba zai iya yi to sai ka sake wa mutane kai ma ka dan taba ka gani amma dai ka ja layi banda haramun banda zalunci banda ha'inci wannan shine aikin da za ka yi a yi adalci a dukkan abun da ake ce to ko mutum biyu karka abin nan karka shugabanta saboda ina tsoron ce tsorace maka wannan gata ne ka hana mutum shugaban wala ta wanda yanna mala yace karka ji bincin dukiyar ki shi ko maraya saboda raunin sa shine man mata abu abu da zulu wanda baban sai rasu bai balaga ba in aka baka miliyon 100 na marayu yara kana iya cinyewa su ba su sani ba ba san ma ka cinye je ce karka yi to ba wai abu zai zai cinye wani zai iya sakaci a cinye tun da shi duniya ba ta dame shi ba sai ɗauka kowa ma a wannan dukiyar tana hannun wani wannan tana sai ɗauka kowa mai tsoron Allah ne irin sojin ma bai damu da na san ma bai damu da shi ba balle tana abu wani kan yi hankara an cinye dukiya yake to karka in ci dukiyar mara karka ɗaukar ka riƙe dukiyan maraya to da ka mai riƙe dukiyan maraya sai amintacce kuma wanda ba zai bari ba zai takace a ce amanan marayun ba amanan marayun ba sai sa Allah yake ta maimaitawa akan mara wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya aqrab hatta yabluqa ashud karka kusanci dukiyan maraya sai ta hanya mai kyau hanyar tsare masa sa har ya girma ya balaga ya mallaki hankalinsa ka bashi ko ya balaga ma bai mallaki hankalin ka mun wawa ne karka ba shi ka za ka ce kar ma ka kusance in ka san ba za ka iya ba da Allah karka karba da yawa sun karba ba su iyan ba sun karba a ƙarshe sun zama ne sun zama azzalumai ko mahaɗinta ko masu sakaci marayun sun tashi ba su samu komai na dukiyansu ba ga Allah zai tambaye ka akan wannan sana ta da Allah ta yana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasawna sa'ira masu cin dukiyan marayu ta hanyar zalunci to ba suna cin wuta ne bulbul ba za su shiga wutar jahannama ranar kiyama sai ga kiyama wuta ne za ta dinga fita daga bakin su tana ci a cikin su tana fita a bakin su to karka yadda karka dauka ka samu wata ganima a ji tsoron dukiyan maraya in Allah ya jarrabe ka ya zama dole sai kai ne ka sa musu kadarori filaye gidaje wanda zai ba bukatan wani firka kula da shi ko za a iya sake shi ko ne kenan har su girma ka ba su kayan idan kuma Allah baka arziki kana iya jiya musu dukiyarsu ka dinga haɓaka shi kenan kana iya yi ka ɗan ɗauki gwargwadon ladan ka a ciki wannan kuma sai wanda ya fi ƙarfin wannan dukiyar galibi shi ake samu ya iya riƙe wannan wannan amana ɗin amma da bai fi karfin ta sai ce zai tsara ya yi gida sai zo kuma ya kasa biya abin ya zo ya lalace ko makamancin wannan hadisi na gaba wa anhu qala qultu ya rasulullah ala tastamiluni wa daraba biyadihi fa daraba biyadihi ala mankibi ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha rawahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi wa anhu daga wake nan. abu zar shine aqrab mas'ud qala yake kuntu sanati ya rasulullah ya mazalla ala tasta'miluni ba za ka bani wani abu na shugabanci ba fa baraba bi yadihi ala mankibi sai buge hannunsa akan kafada na taba kafadansa nan haka sun makala sannan ya ce ya aba zarrin ya abu zar ya aba zar in na ka ifin kai mai rauni ne ba za ka iya shugabanci ba za ka da jarun takanin shugabanci zudunka ya yi yawa wa inna ha amana tun kuma shugabanci amana ne amana ne Allah ya tsora shi akan shugabanni wa inna ha yawmal qiyamati khizyun kuma shugabancin na ranar alkiyama kijiyon kaskanci ne da jin kunya wa nadamatun da nadama ranar alkiyama in ba ka riƙe shi da haƙƙinsa ba ba ka cancanta ba in ranar alkiyama za ka ɗau kaskanci kuma za ka ji kunya za ka yi nadaman dama baka yi shugabancin ba ko da kayi zalunci a ciki ko kayi ha'inci ko ba ka iya baka karba baka iya baka karba sai sai illa man akazaha bi haqqiha wanda ya karbi shugabancin da haƙƙin shugabancin dama ya cancanta ya karba ya karba in baka cancanta ba karka karba wa adda allazi alaihi fiha kuma ya bada haƙƙin da ya wajaba a kansa na shugabancin na haƙoƙin talakawa wannan kawai shine wanda ba zai zama masa nadama da kaskanci ranar alkiyama ba anan Abu Zabi ya roƙi shugabanci ne shine sababin waccar magana ala tasta amiluni ba za ka bani wani bangaren bangare na shugabanci ba dan in kana shugaban kasa ya akwai wasu wurare na shugabanci da zaka ba in kana gwamna haka in kana cewa ma ala ne, ba za ka bani shugabanci ba saboda shi ya gama za su ma shine shugaba gaba da shi yake nada kuma gwamnoni yake nada ainihin ministoci wanda suke taimakawa kai ka rike bangare kaza da jakadodinsa da sauran da masu karɓo zakka to sai yake ba za ka bani wani bangare na shugabanci ba yanzu idan kana irin kamar 'yan siyasa haka ka zo an yi kamfen da kai ka yi wata hidima an samu an yi nasara Na naka ya zama gwamna kana nan kana zura ido ne baka wani bangare na shugabanci shi ne ba na alatar ta hamidu ne kuma inda na biyar ta zubi an ke gaya noma a balmiski hal fil kafi fardun ne, li anni ughni ne wata وتشرب ina cewa abu ma abul miski har baban almiski shin a cikin wannan ƙwaryan da kake shan giya akwai ɗan abin da ya rage ka bani a ƙwaryan giyan nan ka ɗan kana akwai abin da ya rage ka bani saboda ni ina ta yabon ka ina ta waka kai kuma kana kasha kana kasha da ba giyan yake nufi ba a shugabancin nan da kake yi ka ɗan bani wani abu na shugabanci ka bani wani abu na shugabanci sai ke ba shi yanzu idan mawaƙi ka ba shi shugabanci zai ci gaba da maka waka ina a ya wuce nan gara ce ya zo ya maka waka kana dan bashi abin da za ka bani to sai ga idan ya bashi ya bashi minista dole ya waka ai ta kare ki ya shiga daular to sai ki ya bashi da ya bai bashi ba sai sai zage shi sai la tashtari al-abda illa wal aqa ma'ahu inna al-abida la anjasu manakidu asalin zabawa bawa ne yace karka sai bawa sai kana da sanda hannunka domin bahayi galibin su ba su da alkhairi kuma najasa ne na su da kaga bai ce sarki ne ba amma ya gane da me da shi yake shi ne kama shi ya sa aka daure shi saboda bai ba shi shugabanci ba duk kuma mawaƙa gani suke kaman su ne ma shugabanni in suna ba ka suna wa gani suke kaman in babu kai ma kai shugabancin kama bai abin da bai ci, ba sai ka ba shi wani wani matsayi tukunna shugabanci ba wai shaharar mutum ne yake sa a ba shi ba ko imaninsa kawai ba ko wata hidimarsa kawai ba ai ha'inci ne ka hadisai duk wanda ka ba shugabanci ka san bai cancanta ba to ka ha'inci Allah ka ha'inci Allah kuma ka ha'inci talakawa sai wanda ya cancanta wanda ya dace a bawa to sai na ce ce ala amilu ne ba za ka bani shugabanci ba za ka sai buga fabara biyadi alaman kibi sai taɓa kafaɗansa me yake nufi wannan yana nuna yana son sake dama can ya ce inni uhibbu laka ma uhibbu fi nafsi to da sai dafa kafadansa kafin yayi masa magana to sai yace masa ya ba zarri innaka da'ifun kai mai rauni ne ba rauni na imani ba ne babu zai adalci ba amma rauni ne na karfi na shugabanci ba da shi inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu amin mai karfi kuma amintacce jarumi shugabanci yana bukatan jaruntaka in ba ka ba za ka iya ba ko za ka sai yace kana da rauni kuma wa ha amanatun shugabanci amana ne kaga Allah zai tambaye ka kenan Allah zai tambaye ka idan baka rike amana ba idan baka rike amanan ba Allah zai tambaye ka ko mun karanta ba la tas'alil imarata karkaru roƙi shugabanci in an bata a bisa roƙo Allah zai barka da kayan Allah zai barka da wayo ka da dawaran ka ko babu inda za ka ji to kaga ko karka roƙa saboda innaha amana ne Allah ya tura maka na al'umma kuma Allah zai tambaye ka ranar kiyama inna Allah ya amuru an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku bada ku rike amana ga wanda suka ba ku sai baka rike amana ba Allah sai ya tambaye ka kuma ga hadisi la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bai da amana gaga yan ce amana ka cinye imani ka cinye imani kuma ko talaka sun maka ba daidai ba ba a yadda da kace amana su saboda hadisin addil amanata ila mana ka wala takum kuma kana ka riƙe amana ga wanda ya amince maka kar ka haici wanda ya haice ka ba ka da wata hujja da za ka ce an baka shugabanci ka ce za ka haici talakawa ba ka da wannan dalili saboda amana ne Allah ya dora maka innaha amanatu yanzu shugabanni suna jin wannan amana za a baka qur'ani ka rike ka rantse cewa za ka yi adalci bayan nan ka manta cewa ka yi rantsuwa ka rike alqur'ani in kana jin wannan abun a ranka za ka dinga ɗiban dukiyan talakawa kana mai da ita haka ta hanyar dabaru da wayo ba za ka yi yanzu ko za ka musu kama karya ka kwace musu dukiyoyinsu ka wusa musu dukiyoyinsu babu tausayi kwata-kwata ka san wannan mutum ba inda zai shiga amma ka zo ka walakanta shi ka tarwatsa masa wurin sana'ansa ka tarwatsa masa makwancinsa kuma mutum ya tamani wa zai gama lafiya ina Allah ba zai barka ba domin Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin talakawa sai dai kawai shi sakamakon ba lalle ne yanzu yanzu ba inna Allah la yumli lil zalimin hatta idza akhadahu lan yusib Allah kan jinkirta azzalimi dan dai kama shi fa ba zai kubuce masa ba wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid ran dai kama su ba za su kubuce masa ba ka Allah yake kama azzalimi kamun sa mai tsanani ne kuma mai radadi eh, sai ka gama amma in ka gama kawai kai ka manta ma ka zalunci talaka sai Allah zai kora maka bala'i Mun kade ka dai can ma akwai wani domin dole sai talaka sun yafe kuma ba su yafe maka ba Ba su yafe ai baka nemi su ba ma da aka amana ne sannan sai aka ce wa inna yawmal qiyamati khizun wa nadama kaskanci ne da nadama ranar alkiyama kaskanci da nadama saboda Allah ne amfanin abin da zaka yi a nan duniya a ce ɗaukaka ne in ka je lahira kuma zai maka kaskanci da dana sani kana da damar ina ma ba kai ba Allah ya kama ka me za ka yi da duniya me duniya mata'un qalil dan jin daɗi ɗan kaɗan wa mal hayatu duniya illa mata'un qalil dan jin daɗi ɗan kaɗan dan jin daɗi mai ruɗi to in a nan duniya ka ci amana a lahira kuma za ka ɗauki kaskanci da nama sai ka gummace baka yau za ka tayi laman aka zaha bi haƙƙiha sai wanda ya karɓi shugabancin da haƙƙinsa ne haƙƙin shugabanci abu biyu ne suka ce farko al'ilmu bi ha kana da ilimin haƙiƙanin shugabanci duk abin da shugabanci yake bukata kasar ne in an baka gwamna kasar mai me shugaban ƙasa ne minista ne a kowace ma'aikata ka ajiye ka kasar mai ne za a yi wannan ma'aikata shi kasan da wannan sannan na gaba kuma al-qudratu fili masarihi ha wa dafi mafasidiha iko a bisa tabbatar da maslaha na al'umma na shugabanci da kuma tunkuɗe duk wani cuta duk wata fitina ta al'umma ka sai na za ka yi ka tunkuɗe ta duk wani ta'addanci da rashin zaman lafiya da ɓarna da ake yi da saƙon Allah duk ka sai na za ka tunkuɗe shi sannan kuma ka sa su su yi abu na maslaha na addinin su da duniyarsu ƙoƙarinka su yi addini kuma su zauna lafiya kuma su samu walwala ko in baka yi wannan ba fa baka rike shugabancin da haƙƙin wani ya zama na baka da ilimi ma na shugabanci baka san ma me za ka yi ba ka ci amanan Allah ko kuma ka sani amma ba za ka iya ba ba ka da ƙarfin da za ka yi ko da gangan son zuciya ba za ka yi ba ka ci amanar Allah wannan za ka kaskanta za ka yi nadama ranar alkiyama aka ce wa allazi alayhi fiya kuma ya bada haƙoƙin da ya wajaba a kansa kaga ka san amanan sannan ka bada yi annabi yusuf yace ijani ala khaza'il al-ardi inni hafizun alim haka Allah yake hika daga annabi a bashi ministan abinci shi ya san yadda zai riba abincin kuma zai kiyaye amana saboda da aka zo aka yi yunwa duk wanda ya tantance ba bawa ya bawa kila da ba Yusuf din bane a wannan lokacin da yunwa za ta kashe mutane sai fa ka ta wannan mazayin hafizun alim zan tsare amana sannan na san yadda ya kamata a sarrafa abu na san yadda za a tafiyar da wannan ofis ne kuma zan rike amana zan yi abin da ya kamata zan ba mutane haƙƙinsu to nan ne fa ka karɓi shugabancin da haƙƙinsa yadda ya kamata a yi za ka ba wa talakawa haƙƙinsu kuma ka san mai haƙƙin talakawa wanda aka tsora ba amma in ba haka ba nadama da kaskanci yana ne yana sauraron ka sannan hadisi na ƙarshe وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة رواه البخاري كما البخاري ولته حديث وعن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لا تسمعيتي إنكم ستحرصون على الإمارة هل يقول أخوي قد أين شو wasa ta kunu na dama ta yi malkiyama amma shugabancin zai zama na dama a gare ku ranar alkiyama ma al-bukhari rawaito shi za ku ji na sanyi ranar alkiyama to me da kwadayin shi abinda na dama ne karshen sa me amfanin kwadayin sa to sai shugabanci ciwo ne a zuciyar mutum ciwo ne saboda haka shine ra'asul khadi'a wato uwar kurakurai kenan in ka za son shugabanci zai in ka zamu ko me za ka iya yi saboda duk wanda ya jarrabu da son shugabanci to tausayi ne a cikin al'umma ko da yana da zai iya sai ya je an ba a abun sannan sai daga abubuwa sun tarwatse masa ya rasa baya zai in kuma dama da mummunar marufa ne don ya zalunci kaga a zalumin ne ya eh, ha'inci zai zama maha'inci in kuma don ya samu ɗaukaka a cikin jama'a ne kasan dai ba shugabancin ne ba gyaran al'umma ne a manufarsa kawai ce shi wani ne kawai shi wani ne duk abin da za a yi na lalata a cikin harkar shugabanci da zai hana shi ma zai yi saboda haka shugabanci ba abun nema ba ne ba abun nema ba ne manzansa ya ba da wannan labarin sun kan ya faru ne kuma ya zo ya faru za ku yi wanda ya shugabanci amma zai zai muku nadama duk wanda bai fita lafiya ba to zai nadama a nan duniya da kuma lahira sai zo a wani hadisi na bazzar da isnadi ingantacce hadisin auku bin malik manzon sai ce awwaluha malama wa saniha nadama wa salisuha azabu yawm al qiyam shi shugabanci farkon sa malama zargi ne baka ga yanzu idan mutum ya zama gwamna ko shugaban kasa da zaran hawo sai kaga ana zargin sa ko ne shugabancin aka ba shi zai ana zargin sa wani ai kaza ne wani abu ma ba haka bane amma dai za a ci gaba da zargin sa to abin da zai biyo baya na biyu shine dama me yasa maka ka fito gwamnati me yasa da haka duk wani mai gani zai iya ko yana gani shi mai tsoro Allah ne yana karɓa nan za a fara zuba masa da mutunci kai wannan kaza ana zarginsa da kaza ana zarginsa a ƙarshe sai kai dama me yasa ka taɓa in fa kana da tsoron Allah kenan amma ba ka da tsoron Allah na ba don Allah ka ba shikenan kai zagi ba zai dame ka ba zargin da zai dame ka ba cutan al'umma ba zai dame ka matsalolin da talaka suke shiga ciki kai ba damuwar ka ba ba za ka yi nadama amma ka ji mutum ma yana nadama ma ya akwai tsoron Allah tare da shi sai ce na ukun kuma azaba ne ranar alkiyama azaba Allah ya kama ka ya azabtar da kai ranar alkiyama sai na masu kwaɗayin shugabanci duk ba sa karanta wannan ko ba sa jiran ba ne abin sha'awa a cikin shugabanci ne abin sha'awa a ciki wanda a ƙarshe ne da yankana wanda suka yi suka gama yanzu me ne ba mu da tsofaffin shugabanni ne wani daɗi suke ji ne ne su a yanzu ina jin daɗin ne bare wanda suka rike ƙananan mukamai bare wanda suka rike gwamnoni wani gwamnan wani wanda ya gama gwamnan za ka ture shi ka wuce ma wala ka kasance wani ya zama wani iri ina tsofaffin ministoci wani ka kalle shi da ƙin za ka iya gane shi wasu talakawan sun fi shi sha'abun sha'awa sun fi shi kurkini ina kudaden da wasu suka sata suke tawalwala da iyayensu duk da su babu su ka je ka auro matar da ta fi karfin ka ta ce ba za ta iya zama da kai ba ka auro wa ƴaƴanka matan da suka fi karfin su dama ɗan lokacin ne ana walwala yanzu sai a ah, ni ba zan iya zama da kai haka ba duk ya faru wannan alai ka da hukumar EFCC ta zo ta tatsai ka ta kwakwace duk abubuwan da kasa shike nan wani ya zama kuma wani iri da kuma ya abin kwaɗayi a ciki sai dai ya zama dole sai kai sai kai shike nan kuma ka san za ka iya za ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranta sannan sai al'umma su ce to baka karɓa fa Allah za ka taɓarɓare shike nan sai ka karɓa amma kai da kanka ne kake nema yanzu duk yan siyasan da suke cewa wai al'umma ne suka ce in tsayawa galibin su Allah ƙarya suke a kashi ɗari kashi casa'in karya ne su suke nema suke ba ita shi amma su cewa wai al'umma ne su ake sai su amma kan iya samu wanda wani ne zai zo ya ba shi shawara nan ma ba dagewa ba a ya kamata ka yi kaza haka shi yana tura ta aka yi sai ya yadda akan samu to amma hakan in ma ba hujja ba ne in ka san ba adalci za ka yi in ka san ba za ka iya riƙe amana ba ko ba za ka iya ba ba ka da ƙarfi shugabanci ba hujja ne a wajen Allah ba sai ba sani ba kawai shi ke nan ba a bara a ka dole ka karɓa ba. zo da haka mu ji tsoron Allah shugabanni su ji tsoron Allah su sani gidan guda biyu ne ba duniya ne kawai ba akwai lahira duk abin da kai na barna in ka je lahira za ka yi bayani kuma Allah zai jarrabe ka tun a nan duniya kamar da ya jarrabe yan uwanka Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya gyara mana mu ya fara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh